sunana barista rabiu shaibu abdullahi ina ɗaya daga cikin legal team ɗin da suka janye yau daga wakiltar abdul-jabbar sheikh nasiru kabara a kotu to dalilinmu na janyewa daga wannan shari'a wannan ishu ne wanda yake tsakaninmu da client mu lauyoyi ne a ƙa'idar aikin lauya duk abin da ya faru tsakaninsa shi da client ɗinsa to baya bayyana akwai abin da muke kira privilege of communication ba ma bayyanawa to don haka idan yanzu za mu amsa muku wannan tambaya to za mu karya wannan doka ta mu ta ka'idar aikin lauya don haka ba za mu ce komai a wannan ba saboda dalili magana ta gaskiya doka ba ta ba mu dama mu gaya muku wa'annan abubuwa to wayannan duk zarge-zarge da ya yi a ƙarya ne ba haka ba ga baki ɗayansu ba haka ba illa iyaka mu a fahimtar mu wayannan zarge-zarge suna da alaƙa da professional misconduct na lauya lauya ya yi wani abu ba bisa ƙa'idar dokarsa ba to shi kuma lauya idan ya yi wani abu ba bisa ƙa'idar dokarsa ba ta tsarin aiki abin da aka tsara shi ne wanda ya yi wa wannan abin kilayen ɗin nasa zai tafi ya je akwai inda aka tanada da zai je ya korafi akan wannan lauya to a wannan wajen a annan lauya zai kare kansa kuma babu limitation babu iyaka a wajen kare kan nan nasa ko wancan privilege of communication da yanzu ya hana mu yi magana da ku babu shi baya aiki a wannan wajen don haka nan wajen aka ya kamata ya tafi ya je ya gabatar da wannan korafe-korafensa a nan ne mu kuma za mu bayyana duk abin da ya faru tsakanin mu da shi kuma muna umartarsa da ya tafi ya je wannan ƙarar domin in bai yi ba daga nan zuwa sati za mu ɗauki matakin doka da ya dace a kansa wannan shi ne abin da za mu ce barista akwai batu da suke ko yake yi a gaban kotu cewar kun ki gaya mar wujjar da kuka dogara cewar kar ya amsa wannan tuma-tuma da aka yi masa gashi kuma yanzu kotu ta tura an gwada kwakwalwarsa an gwada kunnensa an tabbatar lafiya lau yake Wataƙila hakan ta janyo a tuhume shi kin amincewa kun ki gayyana ma dalili ba haka ba ne ba haka ba ne kuma abin da zan kara a nan wajen shine da yake amsawar misali aka je aka ce a auna kwakwalwarsa yanzu ba gashi an kawo an ce kwakwalwarsa lafiya lau ba shin amfaruwa ya yi da wannan ko cutuwa ya yi amma mu ba mu hana shi amsawa kuma mun ƙi masa bayanin dalilan rashin amsa ba ba haka ba lauyoyin da suka gabata a gaban kotu a baya sun wuce adadin su biyar yanzu kuma mutum biyar ne suka ce sun janye hakan yana nufin cewar rabuwa ba da su ba ai wannan janyewa da aka yi iya wannan mutum biyar su ne wanda ake kira legal team su ne suka janye wanda ba sa ciki mu ba ma magana da yawunsu ba ma magana a madadinsu wanda ba sa cikin mutum biyar nan da sunayensu aka lissafa akan takarda